wato ainihin ku subrubida mini subscribe wannan shine makullin sirri password na kallon wannan fim ɗin. idan ka zo ne daga website din arewakallo.com ko kuma application ɗin arewa kallo wannan shine makullin sirri password na kallon wannan fim ɗin. ga waɗanda suke son shiga tsarin biyan kuɗi duk wata domin a su a cikin whatsapp group inda za su ringa samun sababbin fina-finai Indiyan hausa wanda mutum ba zai same su a youtube ba kamar yadda kuke gani so duk wanda yake so ya shiga cikin wannan group din zai biya kuɗi ne nan duk wata za a sa lambar shi a cikin group din da zai ringa samun su a cikin sauki ba tare da mutum ya sa password ba ko kuma ba tare da mutum ya sha wuyan neman su ba so za ka ringa samun sababbi ingantattu a cikin wannan tsari na biyan kuɗi duk wata duk wanda yake son shiga cikin wannan group din zai yi mana magana a whatsapp akan wannan lambar kamar haka plus 234 80 26 57 46 so za mu yi wa mutum bayani dalla-dalla akan yadda zai biya kuɗin a dukkanin inda yake a faɗin duniya da farashin kuɗin kuma ga waɗanda suke son a ringa turo musu fina-finai za su yi mana magana su faɗi sunan fim ɗin da suke so sha Allah mu kuma za a nemo a turo wa mutum sannan zai biya kuɗi so wannan tsari shine na mafi sauƙi ga dukkanin wanda yake son samun fina-finai indian hausa wanda babu su a youtube a cikin whatsapp a cikin sauƙi idan kana zaune a libya ko niger ko nigeria ko algeria ko cote d'ivoire duk ƙasar da kake a faɗin duniya ko saudiya za mu gaya ma yadda za ka biya kuɗin a dukkanin inda kake a faɗin duniya sannan da farashin kuɗin. Ku sauke application ɗin Arewa Trending a wayoyinku domin samun ingantattun shirye-shiryen Hausa masu nishaɗantarwa da ilimantarwa wanda suka haɗa da littafan Hausa Nobels a rubuce, labaran duniya, fina-finan Hausa, labaran Kannywood, shirin Muleka Duniya da waƙoƙin Hausa, bidiyo da audio. mu sha dariya koyarwa da duk wani abu da ya danganci harshen hausa na nishadantarwa dukka za ku same su a cikin wannan application din na arewa trend za ku iya shiga play store inda kuke sauke application a wayoyinku domin sauke wannan application din na arewa trend Ga wanda kuma suke amfani da kwamfuta ko wayar iPhone za su iya shiga website ɗin www.arewakallo.com domin samun duk wani abu da yake cikin application ɗin cikin sauƙi. wannan application din ya tattara muku komai waje daya domin sauƙaƙa muku wajen samun dukkanin wani abu da ya danganci harshen hausa na nishadantarwa ga koyarwa kan yadda za ku yi kallo a cikin application din arewa trending da farko zaka nemi fim ɗin da kake so ka kalla idan baka gan shi ba a farko farko zaka iya shiga kai tsaye ta menu na application ɗin sai ka shiga ɓangaren fassarar da kake so ka kalla misali mu za mu shiga fassarar hausa sai mu duba fim ɗin da muke so mu kalla so bayan ka ga fim ɗin da kake so ka kalla sai ka danna shi bayan ka danna shi zai buɗo ma wannan shafin kamar haka so sai ka duba can tsakiya zaka ga inda aka sa sunan fim ɗin sannan a samansa kuma za ka ga inda aka sa makullin sirri so kusan kowane fim a cikin application ɗin yana da password ɗinsa wanda za ka sa kafin ka kalle shi so wannan makullin sirrin da ka gani a saman sunan fim ɗin shine password ɗin da za ka sa da za ka kalli wannan fim ɗin so sai ka riƙe makullin sirrin ko ka haddace shi sannan sai ka danna sunan fim ɗin kana dannawa zai buɗe ma wannan shafin inda za ka sa password ɗin sai ka rubuta makullin sirrin da ka ɗauko a baya a nan bayan ka rubuta shi sai ka danna enter kana danna enter zaka ga ya ƙara buɗo ma wannan shafin kamar haka so zaka ga hoto ne a farko sannan a ƙasan hoton ga sunan fim ɗin so sai ka danna sunan fim ɗin bayan ka danna sunan fim ɗin zai buɗe ma shafin da zaka kalle shi kamar haka in ya so sai ka danna play sau biyu kana danna play sau biyu zaka ga ya fara buɗe ma kana kallon sa ba tare da matsala ba idan kuma so kake ka sauke akan wayanka a can sama zaka ga alamar akwati da kibiya a cikinta ita zaka danna wannan akwatin bayan ka danna zaka ga ta ƙara buɗuma wannan shafin zaka ga an sa download anyway sai ka danna download anyway din zaka ga ya fara sauka akan wayanka sai ka bashi lokaci har ya gama so wani lokacin idan ka zo za yi kallo a wannan application din zai iya cewa ba za ka samu damar kallo a lokacin ba sai dai ka kara gwadawa can an jima ko kuma bayan kwana ɗaya so wannan matsalar ta fi ƙarfi ne ga waɗanda ba su sa email address su ba akan application ɗin so idan kana so ka sa email address ɗinka akan application ɗin domin sauƙaƙa ma wajen yin downloading na duk wani fim da kake so ko kuma kallon sa a cikin sauƙi so a nan sama za ka ga inda aka sa signing so wannan alamar ta signing ita za ka danna in ka danna sai ka rubuta email address ɗinka da password ɗinsa kana dannawa za ka ga ya hau kan application ɗinka so duk lokacin da ka zo za ka yi kallo za ka yi shi ba tare da ya baka wata matsala ba za ka yi shi a cikin matukar sauki ko kuma saukiwa ba tare da matsala ba sannan ga waɗanda suke son samun fina-finai a cikin whatsapp group kai tsaye wanda za su ringa samun su kullum ba tare da matsala ba so za su riga wanda ma suke cikin application da duk wani wanda yake neman fim hausa za su riga shi samu a cikin matukar sauki so duk wanda yake son shiga tsarin biyan kuɗi duk wata domin ya ringa samun fina-finai indian hausa a whatsapp sa so zai mana magana a kan lambar wayar mu kamar haka plus 234 80 26 57 46 55 so za mu yi wa mutum bayani dalla-dalla akan yadda zai biya kuɗin a dukkanin inda yake a faɗin duniya idan yana libya ko niger ko nigeria ko algeria ko saudiya ko cote d'ivoire duk ƙasar da mutum yake zami mai bayani dalla-dalla akan kuɗin da zai biya sannan da kuma yadda zai biya duk wanda yake son shiga wannan group ɗin zai yi mana magana akan lambar wayan mu kamar haka plus 234 8105 93 25 so za mu yi wa mutum bayani dalla-dalla akan yadda zai biya kuɗin a dukkanin inda yake a faɗin duniya da adadin kuɗin da zai biya kuma ga waɗanda suke son a ringa turo musu fina-finai za su yi mana magana su faɗi sunan fim ɗin da suke so insha Allah mu kuma za a nemo a turo wa mutum sannan zai biya kuɗi so wannan tsari shine na mafi sauki ga dukkanin wanda yake son samun fina-finai indian hausa wanda babu su a youtube a cikin whatsapp a cikin sauki Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tashar, ga koyarwa kan yadda za ka kalli fina-finai fassarar Hausa wanda ake sa musu password a cikin wannan tasha ta Arewa Nishaɗi BIP. Da farko za ka shiga zuwa ɓangaren description na bidiyon da kake kallo inda bayanan bidiyon suke. ka danna sunan fim ɗin bayan ka danna sunan fim ɗin da kake so ka kalla zaka ga ya buɗo ma inda bayanan fim ɗin yake. Ka gani? so a nan za ka ga inda aka sa adireshin kallo a farko so wannan adireshin kallon idan kana so ka kalli fim din shi za ka danna amma kafin ka danna za ka kalli minti ɗayan farko na fim din da kake so ka kalla za ka ga an rubuta password din fim din kaga kamar wannan fim din ga password din shi nan 1232 an rubuta shi a cikin minti ɗayan farko so za ka iya haddace wannan password din ko kuma ka rubuta shi a wani wajen bayan ka rubuta shi a wani wajen sai ka dawo sai ka danna wannan adireshin kallon saboda in ka danna adireshin kallon za su tambaye ka su ce ka rubuta password ɗin da yake farkon bidiyon ka gani so sai ka danna adireshin kallon bayan ka danna adireshin kallo kaga ya buɗo ma wannan shafin inda ya ce ka rubuta password ɗin fim ɗin so password ɗin wannan fim ɗin da muka gani a farkon fim ɗin shine 1232 so duk wani fim akwai password ɗin shi sai ka kalli minti ɗayan farko za ka kalli password din so password din kallon wannan fim din da muka gani shine 1232 so duk fim din da ka ɗauko password din shi ka rubuta sai ka danna enter bayan ka rubuta password ɗin ka danna enter zaka ga ya buɗu ma wannan shafin inda za ka kalle shi za ka ga hoto ne a farko a ƙasan hoton za ka ga sunan fim ɗin so sai ka danna sunan fim ɗin bayan ka danna sunan fim ɗin kaga ya buɗo ma inda za ka kalle shi sai ka danna alamar play ka gani sai ka danna sau biyu so ka gani bayan ka danna ka gani ya buɗo ma inda za ka fara kallon sa ba tare da ka samu matsala ba kasuwanci ne so idan kuma so kake ka sauke shi akan wayanka a can sama za ka ga alamar akwati ka ganta nan ita ka danna bayan ka danna kaga ya buɗo ma wannan shafin inda ya ce download anyway ka gani sai ka danna wannan alamar download anyway bayan ka danna download anyway kaga ya fara sauka akan wayanka a cikin sauki ka gani sai ka jira har sai ya gama sauka in ya so zaka iya kallon sa ba tare da matsala ba yawancin waɗannan fina-finan da ake sawa a cikin wannan tasha ba za ka taɓa samun su a YouTube ba saboda ko da a ce an sa su akan YouTube din ana goge su ne sakamakon ba a yadda a kalle su akan YouTube din ba so amma idan ka bi wannan koyarwar da na yi dalla-dalla za ka kalle su a cikin sauƙi ba tare da matsala ba wato ainihin ku subscribe Ku sauke application ɗin Arewa Trending a wayoyinku domin samun ingantattun shirye-shiryen Hausa masu nishaɗantarwa da ilimantarwa wanda suka haɗa da littafan Hausa Nobels a rubuce, labaran duniya, fina-finan Hausa, labaran Kannywood, shirin Muleka Duniya, da waƙoƙin Hausa, bidiyo da audio, musha dariya, koyarwa da duk wani abu da ya danganci harshen Hausa na nishaɗantarwa. dukka za ku same su a cikin wannan application din na Arewa Trend. Za ku iya shiga Play Store inda kuke sauke application a wayoyinku domin sauke wannan application din na Arewa Trend. Ga wanda kuma suke amfani da kwamfuta ko wayar iPhone za su iya shiga website din www.arewatrending.com domin samun duk wani abu da yake cikin application din cikin sauki. Wannan application ɗin ya tattara muku komai waje ɗaya domin sauƙaƙa muku wajen samun dukkanin wani abu da ya danganci harshen Hausa na nishadantarwa. Ga koyarwa kan yadda za ku yi kallo a cikin application ɗin Arewa Trending. Da farko zaka nemi fim ɗin da kake so ka kalla. Idan baka gan shi ba a farko-farko zaka iya shiga kai tsaye ta menu na application ɗin sai ka shiga ɓangaren fassarar da kake so ka kalla. misali mu za mu shiga fassarar hausa sai mu duba fim ɗin da muke so mu kalla so bayan ka ga fim ɗin da kake so ka kalla sai ka danna shi bayan ka danna shi zai buɗo ma wannan shafin kamar haka so sai ka duba can tsakiya za ka ga inda aka sa sunan fim ɗin sannan a samansa kuma za ka ga inda aka sa makullin sirri so kusan kowane fim a cikin application ɗin yana da password ɗinsa wanda za ka sa kafin ka kalle shi so wannan makullin sirrin da ka gani a saman sunan fim ɗin shine password ɗin da zaka sa da zaka kalli wannan fim ɗin so sai ka rike makullin sirrin ko ka haddace shi sannan sai ka danna sunan fim ɗin kana danna zai bude ma wannan shafin inda zaka sa password ɗin sai ka rubuta makullin sirrin da ka ɗauko a baya a nan bayan ka rubuta shi sai ka danna enter kana danna enter zaka ga ya ƙara buɗe ma wannan shafin kamar haka so za ka ga hoto ne a farko sannan a ƙasan hoton ga sunan fim ɗin so sai ka danna sunan fim ɗin bayan ka danna sunan fim ɗin zai buɗe ma shafin da za ka kalle shi kamar haka in ya so sai ka danna play sau biyu kana danna play sau biyu za ka ga ya fara buɗe ma kana kallon sa ba tare da matsala ba idan kuma so kake ka sauke akan wayanka a can sama za ka ga alamar akwati da kibiya a cikinta ita za ka danna wannan akwatin bayan ka danna za ka ga ta ƙara buɗo ma wannan shafin za ka ga an sa download anyway sai ka danna download anyway ɗin za ka ga ya fara sauka akan wayanka sai ka bashi lokaci har ya gama so wani lokacin idan ka zo za ka yi kallo a wannan application ɗin zai iya cewa ba za ka samu damar kallo a lokacin ba sai dai ka ƙara gwadawa can an jima ko kuma bayan kwana ɗaya so wannan matsalar ta fi ƙarfi ne ga waɗanda ba su sa email address ɗinsu ba akan application ɗin so idan kana so ka sa email address ɗinka akan application ɗin domin sauƙaƙa ma wajen yin downloading na duk wani fim da kake so ko kuma kallon sa a cikin sauƙi so a nan sama za ka ga inda aka sa signing so wannan alamar ta signing ita za ka danna in ka danna sai ka rubuta email address ɗinka da password ɗinsa kana dannawa za ka ga ya hau kan application ɗinka so duk lokacin da ka zo za ka yi kallo za ka yi shi ba tare da ya baka wata matsala ba za ka yi shi a cikin matukar sauki ko kuma saukiwa ba tare da matsala ba sannan ga waɗanda suke son samun fina-finai a cikin whatsapp group kai tsaye wanda za su ringa samun su kullum ba tare da matsala ba so za su riga wanda ma suke cikin application da duk wani wanda yake neman finan hausa za su riga shi samu a cikin matukar sauƙi so duk wanda yake son shiga tsarin biyan kuɗi duk wata domin ya ringa samun fina-finai indiyan hausa a whatsapp ɗinsa so zai mana magana akan lambar wayar mu kamar haka plus 234 8105 so za mu yi wa mutum bayani dalla-dalla akan yadda zai biya kuɗin a dukkanin inda yake a faɗin duniya idan yana libya ko niger ko nigeria ko algeria ko saudiya ko cote d'ivoire duk ƙasar da mutum yake zami mai bayani dalla-dalla kan kuɗin da zai biya sannan da kuma yadda zai biya duk wanda yake son shiga wannan group ɗin zai yi mana magana a kan lambar wayan mu kamar haka plus 234 8105 93 so za wa mutum bayani dalla-dalla kan yadda zai biya kuɗin a dukkanin inda yake a faɗin duniya da adadin kuɗin da zai biya kuma ga waɗanda suke son a ringa turo musu fina-finai za su yi mana magana su faɗi sunan fim ɗin da suke so insha Allah mu kuma za a nemo a turo wa mutum sannan zai biya kuɗi so wannan tsari shine na mafi sauki ga dukkanin wanda yake son samun fina-finai indiyan hausa wanda babu su a youtube a cikin whatsapp a cikin sauki ga waɗanda suke son shiga tsarin biyan kuɗi duk wata domin a sa su a cikin whatsapp group inda za su ringa samun sababbin fina-finai indian hausa wanda mutum ba zai same su a youtube ba kamar yadda kuke gani so duk wanda yake so ya shiga cikin wannan group din zai biya kuɗi ne nan duk wata za a sa lambashi a cikin group din da zai ringa samun su a cikin sauki ba tare da mutum ya sa password ba ko kuma ba tare da mutum ya sha wuyan neman su ba so za ka ringa samun sababbi ingantattu a cikin wannan tsari na biyan kuɗi duk wata duk wanda yake son shiga wannan group ɗin zai yi mana magana akan lambar wayan mu kamar haka plus 234 8105 93 25 36 so za mu yi wa mutum bayani dalla-dalla akan yadda zai biya kuɗin a dukkanin inda yake a faɗin duniya da adadin kuɗin da zai biya kuma ga waɗanda suke son a ringa turo musu fina-finai za su yi mana magana su faɗi sunan fim ɗin da suke so insha Allah mu kuma za a nemo a turo wa mutum sannan zai biya kuɗi so wannan tsari shine na mafi sauƙi ga dukkanin wanda yake son samun fina-finai indian hausa wanda babu su a youtube a cikin whatsapp a cikin sauƙi idan kana zaune a libya ko niger ko nigeria ko algeria ko cote d'ivoire duk ƙasar da kake a faɗin duniya ko saudiya za mu gaya ma yadda za ka biya kuɗin a dukkanin inda kake a faɗin duniya sannan da farashin kuɗin ga waɗanda suke son shiga tsarin biyan kuɗi duk wata domin a su a cikin whatsapp group inda za su ringa samun sababbin fina-finai indiyan hausa wanda mutum ba zai same su a youtube ba kamar yadda kuke gani so duk wanda yake so ya shiga cikin wannan group din zai biya kuɗi ne nan duk wata za a sa lambashi a cikin group din da zai ringa samun su a cikin sauki ba tare da mutum ya sa password ba ko kuma ba tare da mutum ya sha wuyan neman su ba so za ka ringa samun sababbi ingantattu a cikin wannan tsari na biyan kuɗi duk wata duk wanda yake son shiga wannan group ɗin zai yi mana magana akan lambar wayan mu kamar haka plus 234 8105 93 25 36 so za mu yi wa mutum bayani dalla-dalla akan yadda zai biya kuɗin a dukkanin inda yake a faɗin duniya da adadin kuɗin da zai biya kuma ga waɗanda suke son a ringa turo musu fina-finai za su yi mana magana su faɗi sunan fim ɗin da suke so sha Allah mu kuma za a nemo a turo wa mutum sannan zai biya kuɗi so wannan tsari shine na mafi sauƙi ga dukkanin wanda yake son samun fina-finai indian hausa wanda babu su a youtube a cikin whatsapp a cikin sauki. idan kana zaune a libya ko niger ko nigeria ko algeria ko cote d'ivoire duk ƙasar da kake a faɗin duniya ko saudiya za mu gaya ma yadda za